استمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> يوم litinin a shida ga watan ramadan a wannan ini mai albarka insha Allahu, cikin wannan daki ne albarka za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya a cikin suratul baqara inda aka karanta ayoyi jiya wanda Allah madaukakin sarki ya ba da misalai da kuma dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki ke ba da misalan nan da kuma jarabawa da Allah yake ma bayi bayan ya buga misalin wasu su shiryu wasu kuma su ɓata. to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana waɗanda suke ɓata ɗin, da kuma sakamakonsu shi shine asara duniya da lahira waɗanda kuma suka shiryu da sakamakonsu, shi shine Allah ya musu rahama ya shigar da su aljannarsa to sai Allah maɗaukakin sarki <clears throat> a yana sake kafa mabayin sannan hujja na cancantan shi da bauta Allah maɗaukakin sarki kuma mai iko ne a kan komai yake cewa kai fa na billah me yasa za ku kafirce ma Allah me yasa za ku ƙaryata Allah ku ƙaryata manzanninsa da littattafan da ya saukar alhalin kun kasance matattu Allah ya raya ku wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un a kaga mutuwa biyu ke na rayuwa biyu abin nufi a nan wa kuntum amwatan kun kasance babu ku kuna matattau Allah ya halice ku shine wannan almaut na farko ko kun kasance wato ba komai ba sai Allah ya samar da ku ya raya ku inda da dan adam babu shi Allah ya ce al'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura da babu shi to wanda yake babu kamar matacce ne to kenan kuntum amwatan kuna nan matattu ma'ana ba ku da rayuwa fa ahyaakum sai Allah madaukakin sarki ya raya ku ma'ana ya halitta kuka rayu a duniya thumma yumitukum sannan kuma zai kashe ku a cikin wannan duniyar mai ayyukun sannan kuma ya sake raya ku bayan mutuwa mai ilaihi turja'una kuma gare shi za ku koma to wanda yake da irin wannan iko me yasa kuke karya shi waɗanda ake bauta musu nan ai ba su da irin wannan iko, ba sa kashewa ba sa rayawa wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba da labari akan wannan rayuwa guda biyu da mutuwa guda biyu qalu rabbana amattana sanatayn wa ahyaytana sanatayn tunda qur'ani sashin shi yana fassara wani sashi nashi ce ya Allah ka kashe mu kashewa guda biyu kuma ka raya mu rayuwa guda biyu qalu rabbana amattana sanatayn wa ahyaytana sanatayn Allah ta mana rayuwa biyu ka kashe mu guda biyu to Allah maɗaukakin sarki a nan yana wato kafa hujja ne da ikonsa cewa mai irin wannan iko ai bai cancanci a kafirce masa ba bai cancanci kuma a ƙaryata shi ba bal ya cancanci ne a bauta masa inda har yayi iko ya raya mutum babu shi ya samar da shi kuma ya kashe shi sannan ya sake dawo da shi duk wanda ake bauta ma koma bayan Allah suna da wannan ikon ne ba su da shi sannan Allah ya ci gaba da bayani ikonsa da abin da ya azurta bayi da shi wallafi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta muku dukkanin abin da ke ƙasa ma'ana Allah madaukakin sarki ya samar muku da abin da ke ƙasa ne don amfanin ku gaba a wannan ne malamai suke cewa duk abin da yake doron ƙasa matukar ba Allah ne ya haramta shi ba kuma bai kunshi wani abu wanda yake mai cutarwa ga ɗan adam ba ko wani abu wanda yake na ƙazanta ba to halal ne ga ɗan adam domin ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ya halitta ya halitta muku ne gaba ɗaya ثم استوى sama'i السماء فسواهن a سماوات ma'ana bayan Allah madaukakin sarki ya yi halitta din nan ya halicci ƙasa sannan ya halicci sammai wannan abu ne da yawa da mutane ba su sani ba to da yawa a cikin alkur'ani ana ambatar sama kafin ƙasa ko kalakar samawati wal arda sai mutane su ɗauka cewa saman aka halitta kafin ƙasa a'a sai da Allah ya halicci ƙasa kafin ya halicci sama bayan Allah ya yi halittan ƙasa ya sa abin da zai sa a ciki sannan kuma ya halicci sama sannan ya zo ya daidaita ƙasa kuma shine ah, huwa kala khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai sannan Allah madaukakin sarki ya daidaitu ko kuma ya nufi zuwa ga sama domin halittar sammai fatawahunna sab'a samawat sai Allah ya sanya su sammai guda bakwai wannan kuma cika ne na ikon Allah madaukakin sarki kuma Allah kaɗai ya san hikimar da ya sa ya yi saman nan guda bakwai ba a tambayar Allah me yasa yayi abu me yasa saman ba ta zama takwas ba me yasa ba ta zama ɗaya ba me yasa ba ta zama biyu ba me yasa har Allah ya sa saman nan ta kai har guda bakwai wannan haka Allah ya so inna Allah yaf'alu ma yasha wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yaftar innahu fa'alu lima yurid la yus'alu amma yaf'al ba da zai tambaye Allah ta abin da yi haka Allah ya so ya halitti saman nan guda bakwai kuma ya halici ƙasa kwatankwacin su guda bakwai kuma sawa ila sama'i fa sawahunna sab'a samawat ya sanya su suka zamanto sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah madaukakin sarki ba abin da ke buyan masa wanda yake tsakanin samman nan da ƙasan nan wa huwa bi kulli shay'in alim masani ne akan komai Allah ya san komai duk da yake Allah ya daidaito akan al'arshi amma duk abin da yake tsakanin sama da ƙasa baya buyan ma Allah maɗaukakin sarki bai nuna cewa Allah yana nesa da bayinsa Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da haka wai dan an ce Allah madaukakin sarki ya daidaita kan al'arshi wannan ba ke nuna cewa ya nisanta da bayinsa ba Eh, yana sane da abin da bayansa suke aikatawa ba abin da ya ɓuya daga cikin ayyukan bayansa Allah masani ne akan komai tunda shi ya halicce su da ma abin da suke aikatawa da abin da za su aikata ba su aikata shi ba Allah ya sani a lokacin da annabi Musa ya kashe wannan yaron Khidir ya kashe wannan yaron annabi Musa ya tambaye shi a kasalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra lokacin da ya tashi bashi amsa ya ce wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhika huma tughyanan wa Kubra. Allah ya bada labarin cewa yaron in ya taso zai halaka ne ya halakar da iyayensa shi yasa aka kashe shi ina Allah ya san abin da zai faru kafin faruwarsa haka wanda ya zama haka ne siffarsa ta yaya za a yi kuwa ayyukan bayansa su buya a gare shi duk inda ka shiga kai wani abu Allah yana sani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Allah ya san komai na bayansa don haka huwa bi kulli in alim Allah mai iko ne a kan dukkanin komai yana aikata abin da ya so to Allah maɗaukacin sarki ya koma bayani na wata gaba mai girma gaba ta halittar annaba Adamu alaihi salam. Allah ya ba da labarin yadda ya halicci annaba Adam da wanda ya bai wa mala'iku labari tun kafin ya halicci annaba Adam, kuma annaba Adamu alaihi salam shi ne farkon halitta a cikin mutane. Babu wani wanda ya gabaci annaba Adam a cikin mutane, wanda bayanin zai zo a gaba ko ƙarƙashin wannan ayar waɗanda suke ambatar cewa a'a akwai wani abu da aka halicce shi na mutum kafin annabi adam babu wannan in dai mutum ne ba wani mutum da aka halitta kafin annabi adam annabi adam shine farkon halitta lallai mala'iku halittan su ya gabaci halittan annabi adam inda annabi adam da aka halicce shi ya tashi ya zama mala'iku haka nan aljanu Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qabl min nari samun aljanu an halice su gabanin mutane amma dai mutum ne dan adam to ba wanda ya riga annabi adamu alaihi salam yasa Allah ya ba mala'iku labari cewa zai yi halitta kuma halittar nan da zai yi zai tsugunar da ita a ƙasar da ya halitta idan kuma ya tsugunar da ita a kan ƙasar da ya halitta ya yi haka ne da wata hikima tasa duk da yake mala'iku sun yi tambayar Allah madaukakin sarki kamar yadda zai zo a cikin kissar na dalilin da ya sa Allah ne ya sa ya sa ɗan adam ya zama wanda zai zai rayu a cikin doron ƙasa ba su ba ma'ana suna ganin su suka fi cancanta inda su suka fi tsarkake Allah su suka fi tasbihi da Allah su suka fi bautar Allah wanda su ba sa Allah yake yusabbihuna al-laila wan nahara la Ta tasbihi suke dare da rana ba gajiyawa ba ta taba gajiyawa malaiku kullum a cikin bautar Allah suke Kai kuwa azumin ma ce kai na wata ɗaya ne wani ma ba iya ko sallah kuma ce kai guda biyar a ini wani da ƙyar yake samu ya guda biyar ɗin to su mala'iku ba sa ƙosawa wani da an ɗan yi sallah a kyan nan na goma farko shi kenan ba zai iya goma na tsakiya ba to mala'ika shi cikin ibada yake ko da yaushe yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa gajiyawa ba sa kosawa shi yasa suka yi mamakin ya Allah zai sa wani ya rayu a doron ƙasa alhalin su ga su sai suka ga kaman su suka fi cancanta to da a cikin labarin da Allah zai ba mu na halitta annaba Adam wanda akwai hikimomi a cikin halitta annaba Adam shine farkon annabawan Allah maɗaukacin sarki gaba daya shine farkon wanda Allah ya halice shi babu uwa babu uba Allah ya halice shi ne kawai daga rai daga cikin rayukan da Allah ya halitta ya ɗauka ya sama annaba Adam Allah ya halice abubuwa guda uku ko kuma ya yi abubuwa guda uku da hannayensa halitta annaba Adam Allah da hannunsa ya yi hannunsa wanda suke matsarkata ba irin namu ba ba wanda ya sanya hannun Allah yake haka nan Allah madaukakin sarki shi ya halicci aljanna da wuta ya yi su da hannuwansa haka nan Allah madaukakin sarki ya rubuta ma at-taura annabi Musa at-taura da hannunsa wannan abubuwa guda uku duka da hannunsa Allah ya yi amma fa kar yi tunanin hannu irin namu la wannan hannu ne da ya dace da shi Allah madaukakin sarki ba wanda ya sanya wannan hannun yayi yatsu ne da shi ba yatsu ne da shi hannu ne gaba irin tamu ba irin tamu ba ce ba wanda ya sani sai Allah dan ba wanda ya sani Allah yake laisa ka mislihi shay ba abin da yake sama da Allah ko a cikin zafin sa ko a cikin siffar sa ko a cikin komai nasa ba abin da yake kama da Allah Allah shi kadai ne wallahu ahad shi kadai ne ba wani abin da yake daidai da shi to za mu ji waɗannan ayoyi da Allah ya ambata wanda ya ina ce babba da Allah ya halicci annabi Adam kuma ya sanya zuriya za ta fito karkashin annaba Adam ta haka sai mu zamanto mu ne zuriya annaba Adam wanda za mu rayu bayansa da ma wanda za su zo har zuwa tashin alkiyama har ya ajuji wa ma'ajuj zuriya ne na annaba Adam da wanda suke ganin kamar wata abu ne daban zuriya ne na annaba Adam amma kuma Allah madaukakin sarki ya yi su daban ba irin mu ba ba irin ɗabi'ar mu ba ba irin halayen mu ba wanda suke tsuguno a wajen da ba wanda ya sani sai Allah maɗaukakin sarki kuma za su zo suna cikin alamomin tashin alkiyama su ma jinsi ne na ɗan adam daga cikin ayan annaba adam kuma wannan na farko kamar yadda muka faɗa mai da martani ne da wasu wanda suke cewa an halittu wani kafin annaba adam da kuma waɗanda suke danganta cewa akwai wasu abubuwa ko wasu halittu ne suka rikide suka zama ɗan adam kamar yan ah, wanda ake kira su evolution ko waɗanda suke cewa akwai wata halitta ɗan adam ne ya yi ta bin matakai matakai har tun daga biri daga wasu halitta har ya ya zama mutum ya miƙe wannan ayoyin suna mayar musu da martani cewa ba haka ba ne duk abin da suke tunani yana hasashe ne nasu amma ba haka ba ne Allah maɗaukakin sarki bai sa ɗan adam wai a wani mataki ah, da suke faɗa ba yasa wannan theory din theory ne wanda yake rugujajje a cikin musulunci theory na dawi wanda yake cewa akwai waɗanda suka dan adam ya yi stone age ya ice age ya yi waye wanda za a ta nuna ma mutane a kallace-kallace ana yaudara da eh, kama hankalin mutane har ya shiga tunanin ɗan adam cewa da mutum haka yake yana son ya koma waye wannan duka labari ne suke bayarwa ba da inganci abin da Allah ya gaya mana shine gaskiya Allah shi ya halicce mu Allah shi ya san me ya halitta haka duk wani abu da za a faɗa koma bayan wannan saɓanin abin da Allah ya faɗa ne haka mumini sai ya yi imani da wannan ya kore duk wancan labaran wancan abubuwa ne da mutane ne suka faɗa mutane ne suka faɗa kuma za a dinga kirgo ma wasu irin shekaru ka jima ta yaya ake lissafin wannan shekarun cewa shekara miliyan talatin kafin waye shekara miliyan kaza kafin waye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 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يحسن فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدم لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأن آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على فقال أنبئوني أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون a wannan kashi na farko kenan da ya shafi iskar annabi adamu alaihi salam Allah yake cewa wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ai Allah yana ba da labari ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma mala'iku cewa zan sa wato wanda yake khalifa ne a doron ƙasa abinda ake nufi da khalifa wanda wasu za su tafi su dinga mara gurbin wasu ma'ana wasu su dinga bin wasu shine da kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard hakan Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalqun daga wannan ne ne gurbi ba wai don haka kamar yadda wasu ake faɗa cewa ba wai ana nufin annabi adam shi kadai ba a'a ana nufin za a sa shi da wanda za su biyo bayansa in ya shuɗe wasu su zo ya shuɗe wasu su zo yanzu nan da shekara hamsin zuwa ɗari ajiye wuce a samu mutum goma a cikin mu ba in ba akwai fa kenan ko wasu ne za su zo wasu ne za su in ma akwai waɗanda suke cikin su ma sai riga sun yi shekaru masu yawa amma duk wanda ya shekara arba'in zuwa hamsin nan da shekara hamsin babu shi sai dai wasu to haka ne khilafa ɗin. an gane ko wannan shi ne khilafa Allah madaukakin sarki ce zai sanya wanda zai zama mai mai gurbi a doron ƙasa. Domin Allah madaukakin sarki ya bai da waziri yana da waziri ne mai taimakonsa kana cewa na khalifa ne annabi adam khalifan Allah ne eh idafa ta raya ƙasa ta yi rayuwa a doron ƙasa ta tsaida hukuncin Allah a doron ƙasa abin da ake nufi da khalifan ke ba wai ana nufin cewa shi wani wani ne a madadin Allah ba kamar yadda yanzu ya ce wani shine khalifa na in bana nan sai shi la ba wai Allah bai karewa Hata Allah ya sa annabi Adam ne domin ya rayu a bayan ƙasa da shi da zuriyarsa su dinga tsayi da shari'ar Allah idan sun ƙare wasu su zo idan sun ƙare wasu su zo shine Allah madaukakin sarki yace inda mun so walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun inda mun so sai mu sa mala'iku su ne za su yi rayuwar nan a doron ƙasa amma Allah ba haka ya so ba tunda mutane ne a doron ƙasa sai sa Allah yake sa mutane ne suke nawa gurbin wasu mutane din ah, to Allah madaukakin sarki da ya gaya ma mala'iku haka mala'iku sun yi mamaki sai suke cewa a taja alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak qala yace inni a'lamu ma la ta'lamun mala'iku sun tambaye Allah madaukakin sarki wannan tambayar ba ta jayayya ba ce ba kuma ta musu da Allah bane akan abin da ya gaya musu don wasu na ɗauka ta musu wasu daga cikin masu karantar da ilimi na philosophy suna cewa wai daga nan aka fara samun tattaunawa wai mala'iku suna ja da Allah suna kawo hujja Allah yana kawo hujja ba haka bane ba haka bane Allah madaukakin sarki ya ba su labarin abin da zai yi kuma Allah yana aikata abin da ya so su kuma suna tambayar Allah madaukakin sarki tambaya ta neman sani me yasa Allah zai yi haka tambaya suke ba ta musu ba fa dan wani zai dauka tambaya suke ta musu suna cewa ya ya rabbana yanzu zaka sanya a taj'alu fiha man yufsidu fiha zaka sanya wanda zai yi barna a cikin kasan nan da ka halitta ka tsawata ta wa yasfiku dima kuma ya dinga zubar da jini alhalin motsin nan alwawu lil hal nusabbihu bihamdika amma da a ce wani abu ne Allah za ka saka mu muna ganin mu mun cancanci a samu a ƙasar nan domin muna tsarkake ka za mu shiga ƙasa mu tsarkake ka mu yi tasbihi mu yi godiya gare ka muna masu tsarkake ka sai Allah bai hana su bayanin su da yace inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba ah, a nan wani zai ce to mala'iku dama sun san cewa za a zo a yi ƙarna a doron ƙasa ko an yi tambaya zai ce aka yi suka sani malamai suka ce Allah ya riga ya ba su labari ya ba su labarin cewa zai sa mutane a doron ƙasa kuma ga abin da mutane za su yi shi ya za su ke su me yasa za a sarfin da za su yi barna wasu kuma kamar yadda ya zo daga asalin basri yana cewa da a duniya da Allah ya halicce ta aljanu suka fara rayuwa da suka yi rayuwa sai ya zama sun yi barna barna wacce take ba ta da iyaka ta zubar da jini da kashe-kashe sai Allah maɗaukacin sarki ya sa mala'iku suka yaƙe su aka korar da su wasu suka koma cikin tsaunuka wasu suka koma cikin tekuna wasu suka koma cikin tsibirai to shi ne sai Allah zai sake maye gurbin aljanin nan da mutane to shi sa mala'iku suke tambaya akan wannan sanin da suke da shi na da to ya Allah ya za ka sake saka mutane waɗanda za su yi ɓarna su zubar da jini amma dai magana farko ta fi ƙarfi na cewa Allah ya riga ya gaya musu cewa zai sa mutane kuma mutanen za su yi barna ya yi cewa to ya Allah me yasa za ka sa kuma alhalin za su yi barna me yasa mu ba ya a saka mu ba sai Allah yake ce musu ni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba wanda nake sa din nan da kuke ganin za su yi barna a doron ƙasa daga cikin abin da Allah ya bar ma kanshi sani da mala'iku ba su sani ba shine cikin sa akwai manzanni malaku ba sani ba cewa kawai suka yi sai suna ganin kawai za a zo a zubar da jini ne ai ba su san cewa Allah zai aiko da manzanni ba ba su san akwai bayan Allah na kwarai ba haka ne ba su san ma wanda Allah zai sa shi a doron ƙasar da zai halitta ba annaba Adam din in ya halicce shi zai tambaye su abin da ba su sani ba da abin da annaba Adam ya sani duk ba su san wannan ba malaku da ake magana nan ba su ma sanya Allah zai halittar ba dan dukkan su sai da Allah ya gaya musu Allah ce inni khaliqun basharan min tin ko min salsalin min hama'in masnun zan yi halitta wato daga ƙasa daga turɓaya zan yi halitta zan halicci bashar bashar shine abin da yake da fata mutum malaika ba za ka ce fata bane da shi dan baka san shi ba halitta ce ta Allah aljanna ba ka ce fata bane da su da haka bashar wanda yake da fata ne dan adam Allah madaukakin sarki ce zai yi halitta kuma halittar nan da zai yi zai jaraba su da ita to ne duk abin da Allah yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna ya ku mala'iku ina gaya muku na san abin da ba ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san abin da kowa bai sani ba to shine daga cikin abin da yake nuna musu cewa za su zauna a doron ƙasa ɗin kuma za a samu mutanen kirki za a samu annabawa a cikinsu duk Allah bai gaya musu ba sai daga baya mala'iku za su gane cewa ashe lallai ba su san komai ba to sai Allah madaukakin sarki bayan yayi ambaci wannan din sai yake cewa wa allama adam al kulla. kullaha kama an ketare labarin halitta annabi adam labarin halitta na adam ya zo a surori daban-daban ya zo a cikin suratul baqara ya zo a cikin suratul a'raf a waɗannan surorin masu tsayi kenan ya zo a waɗannan surori guda biyu har ka zo ka shiga kuma suratu hijr alhijir Allah ya ambaci halitta annabi adam da mala'iku da abin da ya gudana tsakanin su haka nan har ka sauko ƙasa ka samu wasu surori daban-daban suratu fa'a Allah ya ambaci wannan suratul Taha cikin suratul Kahf akwai wasu ayoyi kaɗan daga ciki duk Allah madaukakin sarki ya ambata to wannan yanda Allah ya halicce shi daga ƙasa aka yi wannan abin nan din duk an tsallake sai Allah ya ce tunda ana maganar Allah ya san abin da ba su sani ba sai Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunaye gaba ɗaya wannan al'asma duk wani abu na suna Allah ya sanar da annaba Adam wannan yana daga cikin mu'jizozin annaba Adam laifin salam babu wani annabi da Allah ya aiko face sai ya ba shi wani abu na aya da take nuna cewa shi annabi ne na Allah da wani zai tunanin cewa to annaba Adam ko ya rayu aljanna ne ya sauko a'a ga babban mu'ujizar duk wani suna da ta sani suna ne abin da za a kira wannan yanzu da duk wani yare da za a yi magana da shi annabi adam ya sani cikin wannan babbar aya ce ta Allah wannan ya wuce abin da ake maganar ba wani eh, wai karfin kwakwalwa ko wani abin da ya wuce wannan yanzu wanda zai san yare da yawa mafi sanin yare da yawa mutumin da kila zai san yare goma ko ake amma annabi adam duk wani abu duk wani yare da ake magana da shi a duniya ya san shi haka nan kuma duk wani abin amfani a duniya in ji abdullahi dan abbas yake cewa ko da cokali ne da ƙwarya da kwano tasa sai da Allah ya tara wannan abubuwan ya ce annabi adam faɗa mun sunayensu kowanne sai a ɗaga annabi adam ya faɗi suna gaba ɗaya sai da ya faɗi sunan komai da komai duk abin da ake amfani da shi ya kake tunanin irin wannan a ya wuce tunanin hankali ya shi yasa ujira abu ne da ya gagaru ko abu ne da zai zo mutum ya kasa gane menene kuma za a kalubalanci wani a ce ya zo da irin shi haka mala'iku ai Allah ya ce musu to su faɗi wannan aka bijiro musu da sunayen komai da komai ku gaya mun sunan waɗannan sai ce wallahi ba mu sani ba kuma ba su sani din ba Allah ne ya sani to Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annaba adam sunaye gaba daya al-asma wannan al'alif wallam lil jins ne istigraqil jins ana kiranta al istigraqiya ma'ana ne gangamewa ce komai da komai duk wani abu da yake sunan shi suna ne Allah ya bujiro da shi kuma ya sanar da annabi Adam thumma arabahum ala al mala'ika sannan ya bujiro da shi ga mala'iku bayan Allah ya sanar da annabi Adam sai ya bujiro da abubuwan ga mala'iku gaba ɗaya ga sunan azube a gaban mala'iku suna gani faƙala sai Allah ya ce musu an bi'uni bi asma'i haula ku ba labarin sunayen waɗannan in kuntum sadiqina fi ma qultum in dai da gaske kuke a cikin abin da kuke faɗa na cewa ku kuka fi cancanta ku yi rayuwa a doron ƙasa Ali sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah la ilma lana illa ma 'allamtana ba abin da muka sani Allah sai abin da ka sanar da mu wannan kam suka ce ba san shi ba ka duba aya ta Allah yasa Allah ya ɗaukaka ɗan adam Allah ya ce wala qad na bani adam hakika mun girmama ɗan adam daga cikin girmamawar ɗan adam har a ce mala'iku da darajarsu da matsayinsu da bautarsu ga Allah da tsarkakarsu amma a ce su rusuna ma annaba adam wannan ɗaukaka ce ga ɗan adam ɗan adam shi ke wulakantar da kansa a gaban bokaye a gaban aljanu shedanu da ba su kai komai ba sai mutum zai dinga zubar da kansa la Allah ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce mun fifita su shi yasa da Allah ya tashi aiko da annabawa dukkan annabawan Allah daga cikin mutane ne mala'iku ‘yan saƙo ne na Allah, amma da annaba da suka zo da saƙo su yi kira a ji su ba, sai a cikin mutane. a ce wannan ɗaukaka ne ga 'yan adam shi yasa ittifaki gaba ɗaya na malaman musulunci cewa annabawa ɗaukacinsu gaba ɗaya sun fi mala'iku daraja mala'iku suna ƙasa da annabawa saboda darajar da Allah ya musu kusancin da annabawa suke da shi ga Allah ya fi kusancin da mala'iku suke da shi babban abin da zai nuna ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi iraji da shi ya kai gabar da mala'ika jibril ya ce ba a musu umarni ya ketare wajen nan ba kai ka ci gaba da tafiya wannan wani kusanci ne da yake nuna cewa kusancin shi da Allah ya fi na mala'ika jibril inda shi akwai wajen da zai je mala'ika jibril ba zai iya zuwa akwai abin da zai nema a wajen Allah da mala'ika bai sai tambaye shi ba haka wannan daraja ce da Allah ya yi ma annabawansa yasa duk wanda za su zo su dinga kawar da hankalin mutane da suka ga addinai da suka ga addinin Allah da shari'ar Allah da annabawan Allah wannan mabarnata ne wannan sun fi ɗan fashi da ɗan satar mutane hatsari wallahi gara a ce ɗan fashi ya kama ka ya kwace dukiyarka ya raba ka da ranka da a samu mutumin da zai raba ka da imaninka hatsarin shi ya fi wancan ya fi wancan wannan fa zai raba ka da rayuwarka ƙarshe kenan ko akwai wani abu da zai ma bayan wannan amma wannan zai zai raba ka da addininka da imaninka da tsirarka duniyarka da lahirarka zai raba ka da shi to Allah madaukakin sarki ce in dai har da gaske kuke ku ban labari suka ce subhana ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka ba abin da muka sani in ba abin da ka sanar da mu ba Allah innaka antal alimul hakim wannan tabbatarwa ne daga mala'iku cewa ya Allah lallai kai ne masani kuma kai ne mai gwaninta mai hikima cikin duk abin da kai ya Allah ba mu sani ba sai Allah yake tsala ya adamu an bi ihun bi asma'i wannan shine inni a'lamu ma la ta'lamun kaga da su malaiku ba san da wannan ba ba ba san wannan abin zai biyo baya ba su kuma ganin kai dan adam barna zai yi a su sun daidaita su gaba ɗaya ashe ba su san a cikin dan adam din akwai waɗanda Allah ya ba su fifiko ba ce adamu ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan da aka fitar da su falamma an a bi asma'ihim annaba adam kamar yadda ibn abbas yake cewa duk abu guda ɗaya da ɗan adam ya sani kowane irin abu ne yake cewa daga mutum da dabba da abin da ke ƙasa da abin da yake ƙasa da abin da yake teku da raƙuma da jakuna da komai da komai Yana har motocin nan da muke gani duka an fitar ma da annaba adam yanzu ne ake ganin su sababbin abubuwa a wajen Allah laisa bi shay komai aka fitar ma da annaba adam tunda an ce al-asma sunan komai da komai to duk wani abu da yake da suna sai dai abin da bai da suna akwai abin da bai da suna a duniya babu duk wani abu da yake da suna annaba adam sai ya tsaga shi sai ce wannan sunan shi kaza sai a ajiye wannan kaza wannan kaza wannan kaza da ya gaya ma mala'iku ma an abun bi asma'ihim sai Allah yake ce musu alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ba na gaya muku cewa na san abin da yake boye cikin sammai da ƙasai ba kuma na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa da abin da yake cikin zuciyarku da na fili da na ɓoye duka na san baya buya min in ji Allah maɗaukakin sarki saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna ikonsa ne a nan to sai ayoyi na gaba Allah maɗaukakin sarki sai ya girmama annaba Adam ce to da wannan girman da na bashi da wannan ilimin da na bashi ya ku mala'iku wa id qulna lil mala'ikati usjudu li adam ku yi sujjada da annaba adam as-sujud shine sunkuyo ba wai sun yi sujjada da annabi adam ta sujjada ta bauta bane ba an gane ko ba sujjada bace ta bauta kamar irin sujjadan nan ce da Allah ya ba mu labari a cikin tarihin annabi Yusuf da yake inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ai ba sujjada ta bauta bane ko ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجدا ya ɗaura iyayensa a kan wannan ƙarada ta mulki sai suka faɗi suna ban girma gare shi sujada ne a'a ba sujada ba ce ta bauta ma Allah ta sa goshi a ƙasa a'a sujada ne na girmamawa wannan kuma a wannan shari'a ya halatta ne amma shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan to Allah madaukakin sarki tunda shi ake masujjadan shi ne zai yi umarni in ma akwai wanda za a ma sujada a yi din ko wata iri bishiya da wata da rana ai suna sujjada ko Allah madaukakin sarki yake الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشمس والقمر يسجدان ne sujjada rana da wata wannan jamu wa shajar yasjudat ne sujjada ta taurari da kuma itatuwa ta sunkuyar da kai ne ko ta biyayya ne ga Allah da girmama Allah kuma ya sujjadar take ta tarka ɗauki irin wacce sujjadar ta mala'iku sujjadar da ake ma Allah ne Allah yake amma annabi Adam dan kana zai ce to cikin Qur'anin ma in ka samu dan bazata mai kangarewa sai ce to a cikin Qur'anin ma an ce amma wani sujjada ba ma yana cikin bata ne to Allah madaukakin sarki yace wa ikunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu fasajada al mala'ikatu kulluhum ba a cire wani a cikin su ba dukkanin mala'iku suka yi ma annabi adam wannan sujjadar illa iblis sai dai iblis amma anan iblis mala'ika ne iblis ba mala'ika bane iblis aljani shine a wata ayar yake cewa illa iblisa kana min ka jinni da kuke karanta suratul kafir duk juma'a ko kana min al fa fasaka an amri rabbi sai ya saba ma umarnin Allah shi ba mala'ika bane amma duk wani wanda aka sani mala'ika ne da Allah ya tara su dukkan su ba wanda ya saba ma umarnin Allah kuma yayi daidai da Allah yake la asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun ashe Allah ya gaskiya ko la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi yasa da Allah ya umarce su da sujjada ga annabi Adam babu wanda ya saba mishi a mala'iku sai daga cikin aljanu illa iblisa aba sai yaki wa takbara yayi girman kai wa kana min kafirina yana cikin kafirai kuma ba komai ya kai iblis da aikata wannan abu ba illa hassada yasa hasada mummunan ciwo ne hasada ta kai ga iblis Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ai hasada ya mu annaba adam da Allah ya tambaye shi cikin suratul a'raf yace ma mana aka an taj'al Allah tasjuda in amartu qala sai ce ana khairun minhu ai na fi shi wani kamar yanzu adam yace wani wallahi wani bai isa bai isa na masa kaza ba ana yi a cikin mutane ko me yake kawo nan girman kai ne da hasada da abin da ya samu da matsayin da ya samu shi gani yake tun da shi an halice shi kafin annaba adam to wannan darajar da aka ma annaba adam ba shi ya kamata a ba ba shi ya kamata a ba qala ana khairun min sai ya koma wani bangare yake khalaqtani min nar wa halartar min ka halice ni daga wuta ka halice shi daga ƙasa don haka wuta ta fi ƙasa ma'ana asalin form ɗin da aka halice shi da shi ya raina shi ya fi na wancan kenan kamar wani ne yanzu ya zo ya ce a ni fara fata kai baka fata don aka na fita kamar haka ne ko ya ce misali ni dogo kai gajere na fita a wajen Allah ba haka ba ko saboda haka a wajen ko ni ne karfa kai kuma ga kanan ya mutsatse da kai na fita wajen Allah ba haka bane saboda haka girman kai da hasada shine abin da ya kai ga iblis da aikata wannan abu ya sa Allah ya ce illa iblis aba wa takbara sai yayi girman kai yayi dagawa ya nuna cewa shi ba zai bi umarnin Allah ba wa kana min al Allah madaukakin sarki duk ya san da haka amma Allah yana yin haka don jarabawa don wani a baya ya zo ya ce to ashe Allah bai kai ba tunda har Iblis zai ja da shi wani zai zai faɗa haka to Allah ya yi hakan ne don ya jaraba a sami irin waɗannan din masu faɗan haka amma Iblis nawa yake a wajen Allah maɗaukakin sarki Iblis ɗin ba komai ba ne, halitta ne na Allah ai Allah ne ya halicce shi saboda haka Allah yake illa Iblisa ara wa tabbara wa kana min al-kafirina sai yake wato ya ce ya yi girman kai kuma yana cikin kafirai masu ƙaryata wato Allah maɗaukakin sarki wanda ya fito na fito da Allah maɗaukakin sarki kuma wannan ɗin girman kan da hasadan sai ya gagar masa da asara ta duniya da lahira sai zama bai haifar masa da komai ba ke sa duk wanda zai yi hasada to yana ƙara ɗaukata wanda ake ma hasadar ne shine ya yi alwashi cewa to shi kuwa tunda har akan annabi adam Allah ya tsine mata ya la'ance sa ya nisar da shi daga rahamarsa to shi kuma sai ya batar da duk zuriya ta annabi adam ya ɗaura marar yaƙi da annabi adamu har ƙarshen zuriyarsa shine yake cewa la uzallannahum ajma'ina duk sai na batar da su Ka baya manta cewa ai Allah ne mai shiryarwa ce zai zo musu ta hagu ta dama ta gaba ta yamma ta sama ta ƙasa ba irin hanyar da shaidan ba zai fito ma ba don ya sa ka saba ma Allah tunda shi ya riga ya halaka to yana so kai ma ka halaka a fasa kowa ya rasa shi lallai sai ya samu wani kaso daga cikin bayan Allah da su ya fitar da su Allah madaukakin sarki ya ce inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina ba ta da iko akan su sai dai wanda ya bi wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in shi ma da kanshi a wata kisar da ta zo a wata sura yake illa ibadaka minhum al-mukhlasin bayan ka na kwarai wannan masu tsarkake bauta gare ka wanda muka yi maganar ikhlasi jiya shaitan ya ce ba ni da iko a kansu ba zan iya da waɗannan ba shi ya sa bai iya da annabi yusuf ba da hanyoyin da za a biyo a ƙawata ma annabi yusuf barna shaitan ya ƙawata masa amma annabi yusuf bai bi ba saboda me innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin bayin Allah tsarkakakku yanzu an ka rike ikhlasi ka tsarkake zuciyarka da Allah to ba wani shaidan da zai zo ya gare ka duk abin da zaka yi ka tsarkake zuciyarka ka gyara ta ka yi domin Allah ka ba Allah to ka samu garkuwa babba da ba wani shaidan da zai iya batar da kai da yace illa ibadaka minhumul mukhlasin saboda haka shaidan bai samu wannan ikon da Allah da yake faɗa da wannan alwashin lalle akwai cikin waɗanda zai ɗiba din wanda zai ɗiba kuma wanda suka biye masa ne amma wanda ya tsaya ya bi hanyar shari'a ya jajirce kuma da neman tsari na Allah maɗaukacin sarki daga sharrin shaidan to shaidan ba da iko a kansa kuma duk hanyar da za mu nemi tsari daga shaidan din Allah ya bayyana mana ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ta ambaci sunan Allah a kansa to shaidan ya nisanta da gare shi za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka farka ka ambaci sunan Allah za ka fita gida ka ambaci sunan Allah za ka dawo ka ambaci sunan Allah za ka sa sabon tufafi ta ambaci sunan Allah ka ga wani abu wanda ya baka sha'awa ka ambaci sunan Allah akai in ba ka so ya lalace ka ji wani abu abin tsoro da ya tsaga ma hankali ka kira suna Allah akai dan kar wannan abin ya same ka duk abin da za ka yi ka sa Allah za ka zauna a waje ka ambaci Allah za ka tashi ka ambaci Allah duk abin da kai kana ambatan Allah to kana ikhlasi da Allah to babu wani abin da zai same ka sai mutum a bashi kujera ta mulki ko wani abu sai ya je kira wasu bayin shedan sai ce a zo a tsarkake masa wajen nan a zo a yi hayaki a yi waye a yi waye a ji aikin banza ne suna nan a wajen amma tana zuwa ta ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim har ka bar wannan shekara takwas ka gama ba abin da zai same ka sai alkhairi to mutane ba sani ba <laughs> eh to ai gara ba ta yi tun da sun ƙiji gara da yawa musa ce ga hanyar nan wancan na farko aljihunka ya sha wuya kuma imaninka ya sha wahala kai ka biya kuɗi baka sami biyan bukata ba kuma imaninka ya girgiza duk sanda ka gan zai ka dinga jin wani tsoro kamar sai suka ɗaura ta suke rike da kai a wajen nan alhalin kuma Allah ne saboda haka mutum ya koma ya rike Allah in ya rike Allah sai na Umar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ya wallahi ma talatta fajjar illa salaka shaytanu fajjan ghayra alladhi salaka manzo Allah sai ya kalle sai na Umar yake wallahi Umar ba wata hanya da ka taba shiga ta sai sai ya kauce ya bi wata hanya da ba ba zai iya da kai ba sai shaytan ba zai iya da Umar ba radiyallahu anhu wa arba aka sai na Umar ya dawo hanya shaytan kaucewa yake ba zai iya da wannan bawan ba bawa ne tsayayye to amma annabi Adam duk da wannan daraja da ɗaukaka da Allah ya masa sai Allah ya masa jarabawa kenan ba wanda ya wuce jarabawar Allah dama wanda aka fi yawan jaraba su annabawan Allah ne sai kuma wanda suke bin su mataki mataki kabila da ni'ima da Allah ya ma annaba Adam ya ba shi wannan ilimi ne tarin yawa wanda mala'iku wasu ce ba su san shi ba kuma Allah ya tsugunar da shi a aljanna yana shiga duk inda zai so a cikin aljanna ya ci duk abin da yake so da Allah ya tashi jaraba shi yace za ka tsuguna a aljanna ka yi duk abin da kake so ka ci duk abin da kake so amma akwai wata bishiya guda ɗaya kar ka kusance ta kwaya ɗaya ce kawai Allah yake kar ka kusance ta to san dan adam ba yanzu da za ka sa doka shi ta san mai ƙetarawa duk zamun dokar sai an ƙetara ta yanzu da a ce karshe dai a ce gidan soja karshen doka ba kenan to ana samun masu saba doka ya kai shi kwata da dan dan tsare sai ya ƙetare wata doka doka ce Allah ya sa kuma jarabawa ce Allah ya masa Allah yana iya nuna wani abu ya ce ya hana maka shi kai kuma sai shi dan ya raya ma cewa me yasa aka hana ma wannan abu ko za ka dan gada ka gani abinda shedan ya ma annabi Adam kenan sai Allah ya jarabe shi ta wannan to amma jarabawar kuma sai ta zama ni'ima ce domin in Allah ya jarabi mutum sai dai ta zama jarabawa ce ta zama azaba ce ko ta zama ni'ima a gare shi wannan jarabawa ce ta zama ni'ima da annabi Adam duk da cewa ya fita daga cikin aljanna ya sauko duniya to amma sai ya ƙara alaƙa da Allah maɗaukacin sarki kuma ya zo ya yaɗa zuriya a doron ƙasa kuma Allah maɗaukacin sarki ya musu tuba tuba wacce take mai girma cikin kalmomi kaɗan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai Allah ya yi haka ne don annaba Adam ya yi laifin kuma ya koma ya nemi tuban Allah ɗin kuma Allah ya yafe masa dan shedan ya ƙara ƙasƙanta da wulaƙanta. Ai shi shedan abin da ya so a ce in annaba Adam ya ɓata ya halaka kenan har abada. To sai Allah bayan wannan abin da ya faru ɗin sai Allah kuma ya buɗe mishi ƙofar tubarsa domin shedan ya ƙara jin baƙin ciki na cewa bawan bai halaka ba wannan alƙawari ne na Allah maɗaukakin sarki cewa duk lokacin da shedan ya umarci bayi da su saba ma Allah to shi kuma Allah yake cewa ko da sun saɓa masa a duk lokacin kuma da suka zo suka nemi gafararsa da rahamarsa Allah kuma zai musu rahama da gafara abin da baya so kenan shaitan baya so ga rahamar Allah a jikin bawa sai ya raba da wannan rahama ta Allah duk in dai abu rahama ce wata ni'ima ce ta Allah to sai shaitan ya sa ta bauɗe ma Allah madaukakin sarki yanzu wannan dan abin da muke amfani da shi ni'ima ce daga cikin nimomin Allah da ya mana a wannan zamani yanzu da yawa mutane za su yi zumunci a ciki ko ba sauki ba ni'ima ce da yawa mutane yanzu a maimakon ya tashi yi tafiya mai nisa zai harkar shi ta kasuwanci a ciki ba sai ya ji an kwashe musu kuɗi a hanya ba ba sai ya tara yayin kuɗi yana ta tsoro ba yana fargaba ba ko ilimi da yawa za ta ajiye shi a cikin wannan to amma a cikin wannan nemomin sai shi zai buɗe ma wani shafi na barna da sai ka taɓa ma Allah a ciki to duk wani abu na ni'ima ce dan sai ya samu hanyar da zai kai ko ma da a ce biyayya ce kake yi ta Allah kana bauta ma Allah a cikin bautar Allah wallahi sai shi ɗaya ya bata ma ita kana cikin aikinka na alkhairi kana azumin ka na litinin da alhamis ba wanda ya sani sai kai sai Allah wata ranar shedan sai ya sa ka dan nuna alamar cewa kana azumin nan dan wani ya gani haka yana shigowa ta hanyoyi da yawa yasa malam ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yau da cikin manyan manyan malaman musulunci yayi wani littafi littafin nan sunan shi talbisu iblis ma'ana abin da iblis yake na na rudar da dan adam ya faɗi hanyoyi da yawa kakka yi tsammanin cewa kai ne karantarwa ne wallahi a cikin karantarwa ke dan sai buɗe ma wata hanya ta barna sai baka sani ba ko kana ganin cewa kai ne ciyarwa ne a cikin ciyarwan sai shaidan ya shiga ya bata ma ciyarwa ko kana ganin kai mai ibada ne mai yawan karatun alkur'ani a cikin karatun shaidan zai iya shigo ma ta hanyar da baka sani ba sai bata ma karatun haka sai kana yi kana neman tsarin Allah daga shaitan sai Allah ya ce in ma yanzu an naka nuna shaitani nazmun in ka samu wata fuzga daga shaitan fasta iddillah ka nemi tsarin Allah daga shaitan Allah kuma zai ji kai amsa maka saboda haka Allah ya umarci mala'iku su yi sujjada suka yi sujjada dukkaninsu gaba ɗaya sai iblis shine kadai ya saba ma umarnin Allah madaukakin sarki ya ƙi masa sujjada ɗin nan kuma Allah ya fitar da shi daga rahamarsa to sai Allah maɗaukacin sarki bayan ya fitar da Iblis Iblis bai yi rayuwa da annabi Adam a cikin aljanna ba bayan an fitar da shi saboda wannan saƙon da ya yi sai Allah maɗaukacin sarki da ya fitar da shi sai ya ce to ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ku zauna da kai da matarka cikin gidan aljanna wa kula min ku duk abin da kuke so a cikin aljanna ragadan cikin kwanciyar hankali ba wani mai hantarar duk abin da gani aljanna ku ci amma wala ta karaba hadihi shajar ga wata bishiya can kar ku ci to wace ce wannan bishiyar don wanda zai zo ma bayani akan wannan bishiyar in ba Allah ba ko annabinsa ba to wannan wani abu ne da sai ka tsaya a kai kar a tsaya tafasi kar a je a bude yanzu wani sai kwana biyu yana bayanin wannan bishiyar wanda mu ba mu da bukatar wannan ko ko muna da bukatar mu santa bishiyar nan me idan mun santa ya gini wani abin na halal ko haram sai ka samu wani malami ya zauna ya bata lokacin da yana ba da labarin wata bishiya ya ƴaƴan suke na ba da yasa wannan bishiyar Allah dai ya ce akwai wata bishiya aljanna kar ku ci in ka samu yawa azin tun ya ce ai koki ya ce <laughs> ko ko ko ko jima ce ko wani abu duk ana faɗan wannan wannan abin me ya alfanun shi gare ka yanzu kai abin da ake so ka sani ka sani cewa shedan ya bijire ma Allah ya saba ma Allah Allah ya fitar da shi daga rahamarsa annabi adam kuma Allah ya saukar da